Bismillahir Rahmanir Rahim. Sakaci kashi na goma. Sakin akwatin kayan ta tana zubewa nan kan gado hawa yana bin fuskarta. Wayo Allah ‘ya'yana me yake faruwa da ku ne? Wannan salon naki yayi lazmira sai mun tabbatar da mun dagula komai a tsakankanin su ne sannan kuma mu zo mu ɗauki fansar ran mu abu mafi soyuwa a zukatanmu da kuma da muka rasa. Dole ne sai duk sun ɗanɗani fiye ma da raɗaɗin da zuciyar mu ke ciki wani alkawari ne ha ya faɗa yana mai ɓacewa ɓat yana nan zaune ya haɗa kai da gwiwa ne a gaban Aiman da Musgira da ke kwance dukkaninsu ya ga waki shi kaɗai san me yake ji a cikin zuciyarsa sosai zuciyarsa ke mugun kuna a duk sadda ya tuna cewa yana da wasu iyaye a can wata duniyar daban suna hule wasu ba tare da sun neme su ba a yanzu kuma ya gama sadaukarwa da yana da yana da ma iyayen a raye don kuwa ya ɗauke su ma ne a matsayin matattu. A yanzu kuma ya zame masa dole ne ya yi amfani da maganar musgira na cewa ya manta da waɗancan kantalallin iyayen nasu ya amshe su a matsayin iyayensa sannan kuma ya mance da komawa duniyarsu ta mutane su ci gaba da rayuwarsu da ƙannansa a nan muddin kuma za su yi farin ciki da hakan. Kallon Aiman yake yayin da kuma idanunsa suka fara tsiyayo da wata irin zazzafar hawaye wacce ke fitowa sanadiyar ƙunar da zuciyarsa ke masa idanu ya limshe ganin ganin kusan awanni biyu kenan da tafiyar musgar amma bai dawo ba har yanzu mike waye daga inda yake zaune kafin ya shiga karewa Illahi gurin da suke kallo ba tare da wata tunani ba ya fara dosa cikin duhuwar dajin itacen da suka yi wa jejin ƙawanya bayan kuma ya gyarawa dina da dina da aiman bacci Dina da baccin wahala ya ɗebe ta a wurin a wurin da take kwance. Tafiya yake yana kutsa kai tare da kuma jefa kafa duk inda ya samu kamar wanda wani ke kiran shi haka yake ji. Jeji sosai ya nutsa yayin da duhu ke sake yi wa dogin bishiyoyin gurin rumfa. A daidai wani wuri ya ja ya tsaya yayin da ya ji kuma an yi masa raɗa sai tunkunnensa da kiran sunansa Din. Manyan idanunsa ya ɗan waro Yana tsaye yayin da kuma ya fara wulwula su yana bin illahirin wurin da kallo. Din ya sake jiwa an faɗi hakan. Waye? Ya faɗa cikin sanyin murya. Ni ce ya ji an masu an ba su amsa. Wai ga waye bayansa kuma kasancewarta nan ya jiyo sautin murya, sai dai kuma wayan bai ga kowa ba. Da idanunsa ya sake bin gurin da kallo sai dai bai ga kowa ba. Baki ya buɗe zai yi magana sai dai motsin da ya ji ne a bayansa ne ya sa shi yin shiru yana kuma sake kwafa kafa kunnuwansa wuri guda. Din ya ji ta faɗa kuma cikin siririyar muryarta. A hankali ya shiga waiguwa yana kuma bin ta da kallo tun daga ƙasa wata irin zaburaye yana ja da baya a firgice yana kallon ta. Sanye take cikin farar gown doguwar riga wadda ya rufe mata kafa ruf yayin da kuma hannuwan take rike da wata katuwar zomo farakal kamar kayan jikinta. Ta inda, inda kuma idanun zoma suka kasance dark blue ne ga baki ɗayanta. ba komai bane ya firgita din din illa arba da fuskar yarinyar da yayi wanda kuma tunda yake a duniya ko a fim ko a wasan katun bai taba ganin kyakkyawar yarinya irin ta ba inda blue din manyan idanunta suka kara fuskar ta kyau inda kuma aka yi wa dogon gashin kanta da shi ma kanshi ya kasance blue ne kamar idanunta da kwalliya ta musamman yayin da take kuma dauke da crown a kanta wanda ya nuna alaman ita din 'yar sarauta ce kyakkyawan murmushi ta sakar madin din tana ci gaba da kallon shi inda shi kuma shi ita yake kallo yarinya ce da ba za ta wuce sa'arsa ba natsuwarsa ya tattaro guri guda yana tsuke fuskar sa yayin da kuma damuwar da ta kauce masa bayan arba da wannan yarinyar ta dawo ta dawo kallo ya kare mata tsaf ya san tabbas wannan murmushin da take masa ba na arziki bane don ko duk wani aljani a duniya ba abin yarda bane ba duk da cewa bai san wace ce ita ba amma san baya tunanin cewa mutum ce wace ce ke ya faɗa cikin ɓacin rai yana kallon ta fawwaza bintu asim ta amsa masa tana ci gaba da murmushi me kike so daga wuri na ne ba sunan ki na tambaya ba ki yi gauga rabuwa da ni tun kafin na yi ki a nan gurin kai ta girgiza masa tana ci gaba da murmushi ba za ki rabu da ni ba yanzu zan yi maganin ki. na fi karfin koma wane ne ya turo ki ni din ba abun wasan aljanu irin ku bane ya zama dole ne na nuna muku iyakar ku. kai ta girgiza masa ta ce ni ba aljana ba ce ko ma menene wannan ba damuwa ta ba ce ki yi gaugawar rabuwa da ni ko kuma na kona ki yanzu nan nan ma kai ta girgiza masa tana ci gaba da marmashin ba za ki rabu da ni ba to bari ki gani ya faɗa kafin kuma ya shiga karanto karatun alkur'ani abun mamaki ko ke zaudin din bai ga yarinyar nan ta yi ba inda kuma abin da ya fi ma ɗaure masa kai kuwa shine ganin yarinyar na bin karatun da yake yi din. a mamakanci kuma yake binta da kallo yana kuma ja da baya tsinkaya murya ta yi tana faɗin ka sani ya kai din karatunka ba zai min illa ba domin kwani ma musulma ce kamar ka sannan kuma zuciya ta a tsarkake take ina so ka san cewa na fi ka sanin komai a addinin a addinance din wace ce ke ya faɗa yana ci gaba da jan baya me ya sanya kuma karatun da na yi bai kona ki ba kamar sauran aljannu Sabida ni da su ba ɗaya bane ba me kike nufi na zo ne nan musamman don gode maka akan ceto rayuwata da aka yi din sannan kuma na zo maka da kyauta ta musamman ne ta faɗa tana buɗe tafan hannunta take wata take wata sarƙa ta bayyana yayin da kuma take ɗauke da tambarin dragon a jikinta ta yaya ban taɓa ganin ki ba ta yaya kuma aka yi na ceto rayuwarki ban yarda da ke ba gaskiya ba damuwa ta bace ba ka yarda da ni ko kar ka yarda da ni ba burina shine ka amshi godiyata ta kuma hanyar karɓar wannan kyauta da ne maka kallanta yake cikin rashin yarda gana haka ne ya sanya ta faɗin din wallahi ba zan cutar da kai ba idan kuwa na hakan to tabbas na cika na cika butulu bani da isasshen lokaci zan koma gida don kuwa iyayena sun fara neman inda na shiga ba su san na zo nan ba ka amshi kyautar nan daga gare ni din a duk sadda kake buƙatar ganina za ka ije jiyo wannan dragon ɗin ni kuma zan zo gare ka ya kai din ɗina ta faɗa tana kuma miƙa masa sarƙar kallon ta yayi na 'yan mintuna kafin kuma ya fara takuwa a hankali kamar wanda yake shirin guduwa sannan kuma ya kai hannu ya ɗauki sarƙar murmushi ta masa kafin ta ce ka kasance cikin aminci tare da ƙannan ka, din tana faɗa haka ta goce daga gurin da sauri ya ja ba kafin kuma ya juya fara ɓalɓala wata irin ban gudu zuwa inda ya fito zubewa ya a gurin yana mai da ajiyar zuciya sakamakon gudun da ya sha Din ina ka shiga tun ɗazun nan da na dawo ban ganka ba. Ka sanya ni cikin tashin hankali duba da yadda mu ke cikin haɗari. Cewar Musgar ɗin cikin tashin hankali. Kallon Musgar ya kafin ya ce na na na ga shiru yayi dai bai karasa maganar ba. Kafin kuma ya ce na ga baka dawo bane ba shi ya sanya na shiga neman ka ka kawo ka kawo musu magani. Duk da cewar Musgar bai yarda da shi ba amma kuma ya share da ya ce za su samu lafiya nan ba da daɗewa ba. don ku na samo musu maganin mai kyau da inganci ya kamata na samo muku abinci za ku ci ya faɗa yana tashi tsaye idanunsa ne suka ɗauka akan kuma idanunsa ne suka sauka akan hannun din ya ce menene wannan a hannunka saurin ɓoyewa yi a bayansa kafin ya ce ba komai din ya kamata ka ba a hankali fa da wannan jejin babu abin yarda ko ɗaya a cikinsa duk abin da za ka gani ba alkhairi ba ne Ya zama dole mu yi taka tsantsa din don ganin mun tsiratar da rayuwarmu. Kai kawai din din ya jinjina masa ba tare da ya sake bi ta kan din din ba. Ya ce, ya zama dole ne na gina mana inda za mu zauna domin su samu su huta sosai. Wata irin haɗaɗɗiyar gida ne ya gina masu inda ya kai Aiman da Din ɗaki kafin kuma ya wuce da Musgira ɗakinta don samun isasshen bacci da maganin zai ratsa jikinsu sosai. Din kuwa Kwakwalwarsa a hargitse take, babu abin da yake da buri sai ganin Aiman ya tashi ya koma kamar da su ci gaba da rayuwarsu. Yayin da a gefe kuma tunanin wannan yarinyar da ya gani yake ta yi. Ƙarfe biyar ɗan asuba ya yi daidai da bugawa alam ɗinta da ta saita. Duk da cewar dai ba wani bacci suka samu suka yi ba sakamakon takura su da kuma tsoratar da su da aka yi. Kallon Anwar ɗin ta ce kaga ya kamata mu shirya da wuri mu bar wannan ƙasar domin ku na koma gida na ga yara na kallanta kawai yayi kafin ya mike ya faɗa ban daki alwala ya ɗauro kafin kuma ya tada sallah ana kuwa shirin wanka ta ta da shigewa ban dakin ruwan wanka ta haɗa a cikin bathroom ɗin da ke kuma ban dakin zaman tol ɗin jikinta ta gyara kafin ta ɗauka sabulun gyaran gashi ta shiga shafawa a kanta san bata yarda ta gama dubi ba kasancewar kada a sake firgita ta irin na jiya A tsorace ta gama wanke gashin kanta tana duba-duba zuciyar ta fal cike da firgici da tsoro. Brush ta yi sannan kuma ta nufi ruwan ruwan wankan da ta haɗa. Towel ɗin jikinta ta cire kafin ta ɗaga ƙafarta ta ta shiga. Kwanciya ta yi a cikin idanunta kuma na yawo a ban ɗakin kafin ta ɗauko sabulu ta shiga goga jikinta da shi. Balansin ta yi a cikin ruwan tana kuma limshe idanu sakamakon daɗin da ta ji ya yi mata. Ji ta kamar an taɓa mata a gashinta hakan ya sa ta yi saurin kuma buɗe idanunta ta duba tana fara duba dube ina ganin tsoron da ke cikin zuciyata ne ya sa ni jan hakan ta faɗa tana kuma komawa ta kwanta jita wani abu na bi mata kafa kamar maciji aikuwa. kuwa nan take ta tashi zaune a zabure tana sakin ƙara ƙura ruwan ido ta don ganin ko da gaske akwai abu a ciki gani ta ruwan yana yana bullutsowa a hankali kamar wanda akwai abu a ƙasan shi ko yana kuma shirin tafasa kangama jikinta ta yi tana kuma ci gaba da kallon ruwan ihu ta sanya sakamakon gana hannun mutum da ta yi ya fito a ƙasar ruwan kafin kuma ta yi yunkurin ficewa ta ji an jawo ta tare da danna ta cikin ruwan tun ƙarfi ihu take ta yi yayin da take kuma ta take ta burburawa da hannayenta tana kuma ƙoƙarin ɗaga kanta ta fita sai dai hakan ya ci tura sakamakon irin dannar da aka yi mata sosai ta jigata kafin kuma a cika ta ɗin ai ba tare da wani ɓata lokaci ba ta fito a galabaice inda kuma wani irin bala'in santsi ya ɗebe ta kake tim ta bugu da ƙasa take kuma ta saki wata irin wata irin razananniyar ƙara yayin da kuma jini ya fara biyo mata ta hancin ta da baki da ƙyar ta ja jiki ta nufi bakin kofa ɗin ta fara bubbugawa tana kira suna anwar ji ta yi su an jawo ta ta kafafuwanta tare da kuma ɗaga ta sama kan tana kallon ƙasa Ihu ta sa yayin da kuma ta ji ana ɓaɓɓaka dariya cike da mugunta ana kuma faɗin. Kaɗan kika gani sai mun zautar da ku, sai kun yi nadamar zuwa wannan duniyar, sai mun kashe ku, sai mun wahalar da ku, wahahaha. Kafin a sako ta kuma ƙasa tim a some. A razana ta tashi tana mai ambatar sunan din, lafiya dai musgira, falin musgar ɗin da ke ka zaune gefenta. Din ina din, na yi mummunan mafarki a kansa ina yake ta faɗa tana tashi tsaye ki kwantar da hankalinki yana nan cikin ƙoshin lafiya ya kamata ki zauna ki ci abinci sannan kuma ki samu hutu a'a ba zai yiwu ba ya zama dole ne na je na ganshi shi tukunna ta faɗa tana ɓacewa kai musgar ya girgiza kafin shi ma ya bi bayanta a ɗakin sidin suka bayyana inda suka hango shi zaune ya wa aiman da har yanzu bai farka ba ido din ta faɗa tana kuma ƙarasuwa gurinsa cikin gudu duba-duba ta fara yi a jikinsa kafin ta ɗago ta ce da shi kana nan lafiya kallanta yake ba tare da ya amsa mata ba kafin kuma ya ce Aiman kallon Aiman ɗin ta yi kafin ta ce kada ka damu zai samu sauki ka faɗa min me ya faru da kai a bayan ido na shiru ya yi kafin kuma ya ce me kuwa zai faru da ni babu komai musgar ya kula da ni ya kula da ni sosai ya faɗa yana kallon musgar ɗin murmushi musgar ya yi kafin ya jinjina kai kallonsa take kafin kuma ta ce ƙarya kake yi mini ko a wani dalilin zan yi miki karya? ya faɗa Alamar ransa ya soma ɓaci kai ta girgiza masa kafin ta ce ko ma menene zai zan gano da kaina ta faɗa tana kamo hannunsa inda ta ɗora babban ɗan yatsanta a cikin tafin hannunsa tana rufe ido kallo jin ke binta da shi yana kuma mamaki abin da take son ganowa don kuwa shi tsaf ya mamance da ya haɗu da wata dukkanin abin da ya faru da shi ne ta gani kamar TV a cikin idanunta inda ta yi saurin ware idanun nata cike da firgici ta ce wace ce yarinyar nan tunda nake ban taɓa sanin ta ko ganin ta ko ganin ta ba ta faɗa tana kallon din ɗin yarinya ya faɗa cikin mamaki nan take kuma ya tuno da ita wace ce kallon ta yayi kafin kuma ya fisga hannunsa daga cikin nata ɗin ya ce kin ga dukkanin abin da ya faru ko da a ce na san ta ya kamata a ce kin gani ba ki zo kina yi mini tambayar da ni ma ba ni da amsar ta ba kallon musgar da ke tsaye yana kuma kallon su ta kafin kuma ta ce na ɗauka za ka iya kula da shi yadda ya kamata musgar me kike nufi ne ya ke musgira abin da nake nufi shine da akwai wata da ke son shigowa rayuwar din ba san wace ce ita ba ina tsoron kada ba alkhairi bane ba a tattare da ita ba a da ba duk da bata yi kama da mugaye ba amma kuma idan ta ɗauke din daga gare mu fa to in dai haka ne ya zama dole mu gane ko ma wace ce wannan kallon din ta yi ta ce bani ya da kallo ya bi hannun nata da shi kafin ya ce menene wannan sarkar da ta baka nake bukata ka bani sai a sannan ne ya tuna da kyautar sarkar da ta basa kafin kuma ya shiga tuna abin da ta faɗa masa kafin duk sadda yake son ganin ta ya murza kan sarkar kallon musgira din ya ce ba zan iya baki ba me ya sanya to saboda kyauta ta bani ka rasa hankalinka ne ta yaya za ka yarda da abin da baka taba gani ba har ma ta yi maka ƙarya ka rayuwarta kuma ka yarda bayan haka bayan baka taba ganin ta ba ma ta yaya hakan za ta faru ni ma ban sani ba amma na yarda da ita ke da kanki fa kika ce bata yi kama da mugaye ba kaga din ka saurare ni ka bani wannan sarkar tun kafin ne maka maka tun maka tun karfi ba na son na sake amfani da karfi na akan ka ina son mai rayuwa ne kamar ta mutane tare da tare da kai ni mahaifiyarka ce ya kamata ka sau ke ba mahaifiyata ba ce ya faɗa cikin katse ta kafin kuma ya ci gaba da faɗin ya kamata ki san cewa ba zan taɓa samun natsuwa ba har sai Aiman ya farfaɗo. Ya aka yi ke kika riga shi tashi bayan ya riga ki suma. Din me ya sanya kake haka ne? Kai fa da bakinka kace ce kace ni mamarka ce. E ke mamata ce amma ba ke kika haife ni ba. dan haka ke ba mahaifiyata ba ce. Ina buƙatar Aiman ya tashi yanzu nan. Shiru ta yi tana sa cike da ƙona zuciya ba tare da ta iya kuma cewa komai ba. Sarkar da ke cikin aljihunsa ya ciro ya kura ma ido, damƙewa ya a hannunsa ganin musgira ɗin na neman karɓewa. Kallonta ya kafin ya ce zan kira ta nan wurin inda ya har da mugun nufi take bi na na yarda da ku yi mata duk abin da kuka dama. Amma in dai saɓanin haka ne to babu wanda ya kuskura ya taɓa ta a cikin ku. Duk babu wanda ya amsa masa a cikin sai dai idanu da duk suka kurawa sarkar hannun nasa. ba tare da ya bi ta kansu ba kuma ya sa hannu murza ɗan dragon ɗin da ke jikin sarƙar take wata da fara haske ta fito daga ciki duk idanu su kura ma hasken kafin kuma su ga ya bushe ta ce min idan har ina buƙatar ta to na murɗa kan wannan abin za ta so hakan na nufin ƙarya take yi kenan dafasa musgira ɗin ta ce na faɗa maka din ba kowa ne za ka yarda da shi ba wataƙila ta ji tsoro ne saboda muna tare da kai don kuwa zai iya yiwuwa don dan niyyar cutar da kai din ta zo kallon sarka yake yi cikin fushi kafin kuma a fusace yayi yi wurgi da ita yana faɗin na tsani makaryata carab a hannunta sarkar ta bi da kuma kallo kafin kuma ta kalli din din da kansa ke sunkuye yana fito hucin zuciyar da ke cikinsa a rayuwar fawwaza da iyayenta ba su taɓa yin ƙarya ba ya tsinka muryarta tana faɗin haka da sauri ya ɗago yana kallonta kafin kuma ya miƙe daga zaunen da yake ya ƙaruso gabanta ya ce me yasa ya kika ɗauki lokaci kafin ki zo ka yi haƙuri din hakan ya faru ne sakamakon ina kusa da iyayena ba na son su san da cewa na haɗu da kai musamman ma mahaifina don a cewarsa yanzu ba shine lokacin da ya dace ba tukun ni kuma ba zan iya jira ba ga su nan sun ce wai cutar da ni zaki shi yasa ya cika kasa zuwa kallon musgira da musgar da ke kallon din din cike da mamaki tai tana murmushi din juyawa din din yayi gare su yace ba na faɗa muku ba ba za ta cutar da ni ba misgira ce ta ƙaraso gurinsa ta ce kai din anya kuwa ba bata fara samun matsala ba babu kowa fa a nan gurin juyawa ya ga fauza ɗin da ke tsaye tana murmushi kafin ya kalle ta ya ce me kike faɗa ne haka ta zo mana ga ta nan ina ganin ta ya faɗa yana nuna ta musgar ne ya ce din mu ba ma ganin kowa kallon ta din ya yi kafin ta ce da shi Kwarai ko ba sa gani na, kai kadai ne kawai kake iya kallo na din. Wace ce ke? Ya faɗa yana kallonta. Murmushi ta ta ce kana son sanin ko wace ce ni? Kai ya jinjina mata yana kallonta. Zan faɗa maka ko wace ce ni amma kun ba a nan gurin ba. Sai a ina. Ina so ka biyo ni mu je duniyar mu tare da kai. A can zan fayyace maka komai din. Ja ya yi da baya yana faɗin me ya sai na biyo ki zuwa duniyar kutukunna. Me take cewa ne cewar musgira. cewa take za ta faɗa min wace ce ita ne kawai idan na amince na biyo ta duniyar su sa miss grady ta tace ce babu inda zaka me yasa ya take son ka biyo ta dan sam ba abin yarda ba ce ba ita cutar da kai kawai take sanyi ni na tabbatar da hakan zai yi fuskar ta ba na mugaye bane amma kuma baka san zuciyarta ba din shiru yayi yana kallanta hannu ta mika masa tace ka yarda da ni din ni ba mai cutar da kai bace kai ya girgiza mata ya ce gaskiya musgura take faɗa Ba yarda da ke ba me ya sanya duk abin da ke son faɗa ba za ki faɗa min shi ba a nan ba zan taɓa barin su na bi ki ba murmushi ta ce ina jin daɗin yadda suke nuna kulawarsu a gare ka amma ya kamata ka sani din zama tare da su a matsayinka na ɗan adam ba zai taɓa ba da ma'ana ba sannan duk da haka kuma da akwai abubuwa da dama da zama tare da su zai tauye maka ba zan tilasta ka akan dole sai ka biyo ni ba amma kuma duk sadda ka tashi jin labarin ko ni wace ce da da ma yanda aka yi ka cece rayuwa ta din zaka iya nema na ta faɗa tana sa inda Aiman ke kwance gefen sa ta shafa kafin ta juyo ta kalli din ɗin ta ce ya kamata ka sake tunani kada ku ruguza rayuwarka da ta ƙannanka din rayuwarku a nan babu abin da za ta haifar da ku babu abin da za ta amfanar da ku na ji ki tafi ba zan sake neman ki ba ki bar ni na yi rayuwa da su ya fiye mani rayuwa a inda ba a damu da mu ba da haka za ki iya tafiya sannan kuma kada ki sake dawowa murmushi ta ce zan zo maka ne a duk sanda kai tunani na din zan kasance da kai har ƙarshen rayuwata kai din na musamman ne ina baƙin ciki da kuma abubuwan da suka faru da kai a baya kafin zuwa na ina so ka sani daga yanzu babu mai iya cutar da kai da izinin Allah na yi alƙawarin kare ka da dukkanin ƙarfi da kuma Allah ya bani labarin rayuwata da kai yanzu za ta so din. ta faɗa tana gushewa daga gurin yarinyar nan ta haukace ya faɗa yana komawa ya zauna wai me take cewa ne cewar musgira tana zama kusa da shi kallanta ya kafin ya ce babu ta ce dai ba za ta tilasta ni akan sai na bi ta ba sai kuma me shi kenan ya faɗa cikin ƙosawa Aiman ne ya fara tari take kuma din ya yi wurinsa da sauri yana tallafo shi Aiman ya faɗa yana kuma kiran sunan Aiman ya faɗa yana yi masa murmushi. Ruwa musgira ta ɗauko nan ya bashi ya sha kafin kuma ya rungume shi a jikin shi. Cike da tsantsan farin ciki da yake ciki. Alhamdulillah Aiman ya faɗa yana kuma sumbatar shi a goshi kafin ya sake rungume shi. Tashi musgira da musga suka yi suka bar ɗakin. Yaya yunwa nake ji cewar dina ɗin da ke lafe tun ɗazu tana kuma jin su kamar wata mai bacci. Dina ba ga Aiman ya tashi ba ne. Yaya dama ba ba bacci yake yi ba ne. Ni ma yanzu na tashi ai. murmushi ita ma yana rungumo ta ya ce eh bacci yake yi amma yanzu dukkan ku kun tashi yaya yaya fici yaya ficali cewar Aiman din cikin maganarsa da bata fita bata bata fita da kyau dago sai ya kai ban dakin yayi fitsarin wanka ya yi masa daga shi kuma har dina ɗin ya canja musu kaya kafin kuma ya karbo musu abinci dukkan sa a gurin musgira din suka hauci inda kuma zuciyarsa ke cike fal da farin ciki cikin farin cikin ganin kannansa